Cikin wata sanarwa da hedkwatar hukumar tsaron farin kaya ta SSS ta Najeriya ta aiko mana, ta ce ta tafke wani babban kwamandan Boko Haram mai suna Usman Musa a garin Sakwai da ke karamar hukumar Kaciya a jihar Kaduna. Wannan kwamanda hukumar ta ce ta damge shi tare da karin wasu mayakan wato Isa Halidu, Ibrahim Dauda, Inusa Usman, Buhari Dauda da kuma Adamu Ibrahim. An kuma sami makamai da kuma littattafan da ke koyar da tsatsauran aƙida tare da su. Hukumar tsaron farin kayan ta ce ta kuma damke wani babban ɗan Boko Haram a garin Bali da ke jihar Taraba mai suna Usman Halaji da ake mai lakabi da Abubakar Mubi wanda ya tsere daga dajin Sambisa biyo bayan ruwan wuta da dakarun Najeriya suka yi masu amma kuma aka kama shi yana yada wannan aƙida da kuma ɗibar sabbin 'yan ƙungiyar ta Boko Haram. Bugu da ƙari, a birnin Kanan Dabo, hukumar ta ce ta safke wani babban mai bada fatawa na ƙungiyar Boko Haram mai suna Malam Yusuf Isa da kuma ƙarin wasu mayakan da su ma aka damƙe su ba sun tsero daga Sambisan. Wannan kuma ba shine karo na farko hukumar ta SSS na cewa ta damƙe mayakan Boko Haram ba. akan haka kwararren ɗan jarida yola muhammadu tango ya ce wannan kame-kame na hukumar sss tamkar aikin baban giwa ne an sha kame nan me ya canza ya mutanen nan suke shiga cikin jama'a har yanzu sunan bakin wake garwaza mutane da bom ina su sss suke ba sa samun rahoton intelligence report akan cewa ga movement na soyan boko haram din kullum ana ce mana an kama kumandoji kuma da an kama su gobe kuma zaka ji yara kanana sun shiga cikin university ma da aka yi shekara biyar ana faɗan ba da bana an shiga Uma a baya can an sha gaya mana an kashe shekaru an kashe kullum shekaru zai fito to waɗanda aka kama mun san har ya muka tabbatar cewa kuma kumandoji ne su. To sai dai kuma ga ɗan masanin fika Alhaji Baba Ba'aba da ke zaman ɗaya daga cikin dattawan Arewa maso gabashin Najeriya ya ce wannan hoɓɓasa da hukumar ta SSS ta yi zai taimaka gaya. Zai taimaka kwarai da gaske kamar yadda Bahaushe ya ce in ka kashe maciji baka sare kan ba har yanzu akwai sauran aiki. Tabbas mu da muke nan shiya mun san lalle an kusan gama da Boko Haram. Don yadda muke da da yanzu bambanci yana da yawa kwarai da gaske. da din nan ba dama kai kwana biyu kwana uku ba a kashe wani ba a bom wata ran bom so goma so goma sha uku ana yi. Amma yanzu abun ya riga kwarai da gaske amma bai tafi ba. shi shine har yanzu akwai waɗanda suke shugabatar da wannan in an yi wannan a canja wannan wannan ba aikin yaran bane aikin shugabanni ne saboda haka wannan abin da aka yi na yasa ba karamin aiki bane. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria